da karatu a cikin littafin shaɗu salik fi fikin imam malik jiya mun yi littafin ijara da abin kirara da kuma zuwa musakanci yau kuma za mu yi karatu a cikin babi na kitabi na jingina da wakilci kitabun rahani wal wakala

wato abinda ake ce majingina jingina lazim kulli ne wanda yake matabbaci washtiradu gallatihi mubtilun kuma sharɗantawa cewa kai da ka karɓi jingina za ka ci gaba da cin amfanin abin nan da ka karɓa jingina to ya ɓata wannan jinginar ta lalace idan ka karbi kayan mutum jingina kuma da sharaɗin za ka yi amfani da su ka karbi gida ka ce to za ka shiga gidan ka zauna ko ka karbi gida jingina ka ce to za ka rinka sa ɗakunan haya kana karɓar kuɗi to jingina ta ɓaci don jingina rance ne tare da rashin yarda ba a rance don a samu amfani sai dai a yi don a samu lada kana iya ba da rance saboda Allah babu wata jingina in an samu kudin na a dawo ma da shi a biya ka kai ka ba da abin ka ba da abin da ka karɓa jingina idan kuma baka amince ba a wato in ka ba da jingina ka ba da rance saboda Allah in an samu a bai ma ko kuma baka yarda ba kana jin tsoron kada ka kasa biya to sai ka ce ma a kawo ma wani abu wanda za ka aje a maimakon kudinka da in kudinka sun ki hitowa sai a sai da wannan abin don a biya ka kudinka wanda ka ranta ya ke ce majingina to idan haka na kuma da sharaɗin cewa za ka ci gaba da amfani da wannan abin har a kawo ma kudinka to jingina ta ɓaci kudin da ka ci duk haram yasihu bil qawli kuma jingina tana inganta da zaran ka ce na jingidan ma da abu kaza akan kaza ne naira kaza wa yatimu bil qabdi yana cika idan an karbi rigan nan ko gidan nan ko menene dai ya hito daga hannun mai shi ya koma hannun wanda aka karbi kudin sa sai da kuka yi magana baki jingina ta abin nan ta inganta amma ba ta cika sai an karbi kuɗi an karbi abin kuɗin wayi jubarar rahimu ana cimasta shi wanda ya ba da jingina a akan miƙa abin ya karbi kuɗi bai baka riga ba to za a cilasta shi ya miƙa ma riga ka aji wadda da matuhu sharɗin kuma dawamar da rigar na hannun shi murtahin wanda ya karbi jingina sharaɗi ne idan ka karbi jin ka bashi rigar kuma an kwana ɗaya ko biyu sai kai ka karɓo rigar ko da aro ka zo ka aro ta to jingina ta ɓaci dole ne ta zauna hannun wanda ya ba da rancen kuɗi har da aka kawo kuɗi ne an ka bashi sannan ya ba da jingina kamar kana bacci duk bayanin gada aka ai mu gane ake il kabiri ga yana to wa yana adahu ilaihi idan ya mayar da jinginan nan zuwa gare shi iktiyara kuma da yardarsa da zaɗin kansa ya dawo da ita ga mai ita walau bi aratin koda da aro ne au ijaratin koda da haya ne ba shi hayar ta don yayi wani abu au wadiyatin koda ajiya ya bashi ce to na karba amma ka aje matsal jingina ta ɓaci katarahihi an kabdi kamar inda ya bada kuɗi ya yi jinkirin karɓar wannan jingina ɗin shi ma nan ta ɓaci hatta ma rahinu har shi mai bada rigar jingina ya mutu au ublisa ko kuma an kai mai gwanje ba ci ba suka da yawa kamin ka karɓi riga an zo wajen gwanjon kayan to jingina ta ɓaci sai ka shiga cikin masu abin lazim tila'i amma banda inda shi ya ƙi ba da rigar ma ikamati ya alabi tare da kuma kullum sai ya tura ce ka hoba rigar nan ba ka hoba ni rigar ba na ba a kuɗi ba ka ban rigar jingina ba ka kawo kullum yana zuwa to nan wannan cikin wannan tsakanin jingina ba ta ɓaci ba sai alƙali ya taimaka mai a karɓi rigar walmanul batin dukiya wadda aka koyi madmunin wato za a biya ta idan shi mai karɓar jingina ya karɓi jingina sai ya ce ta ɓace to zai biya malam ta kun bayyana tun talafi muddin dai ba an samu shaidu waɗanda sun ka ba da shaidar cewa wannan abin ya halaka ba aw kun alaye da amini ko ko lokacin da ya ba da jingina ya karɓi kuɗi sai sun kai yarjejeniya cewa abawa ne a aji shi wani din nan mai kuɗi ya yarda da shi mai riga ya yarda da shi to in ta halaka hannu ne ba zai biya ba shi wannan amintaccen lazahiru amma banda bayyanan na dukiya wato wanda ba a iya amfani da ita waje abin abin nan cikin gida sai an hito waje to wannan bai biya illa bi ta'adi sai dai in yayi ta'addanci wato yayi wani abu da ita wanda za ta lalace ta lalace ko za ta halaka ta halaka bayan ikhtalafa idan sun kai saɓani fi kimati da kima jingina wattafaqa ala sifati amma suka yi ittifaqi ga sifar ku kuwima alaiha to sai a yi kima a kan wannan sifar da sun ka bayar wato wannan ya ce riga ce shi ma ya ce eh riga ce rigan nan gaye yadi kaza ya ce eh haka ne ta ma kimar ta hango mai ta a man shidda da shi kaga sun saba ma kima to tun da sun yi ittifaki ga sifarta sai a sa masanan riguna su wa kimar da sun ba da sifa kuɗi sai a biya kimar shi kuma ba shi shi ya biya kima shi wanda rigar ta haraka hannunsa shi ko wanda ya karfi kuɗin ramce ya maida maida sa bai ne ka tarafa aida idan kuma nan ma ga sifar sai suka saba kuma alamar murtahin to sai shi mai karɓar jingina shi rantsi ya maɗi sifar rigar kuma ya rantse don a yi kima a kan sifar da ya bayar bayan na kala idan ya ƙi rantsuwa shi mai karɓar jingina alamar rahinu sai shi mai ba da jingina ya faɗi sifar rigar ya rantse wa kulima alaiha sai a yi kima a kan sifar da ya bayar jahilaha idan da shi mai bada jingina da mai karɓar jingina duka suka jahilci sifar suka jahilci kima halafal murtahin sai shi mai bada mai karɓar jingina sai shi rantse ala kimati ya yi mata kima ya rantse cewa ba ta wuce haka nan ba in ya rantse akan kima wa ƙasa sai ya mai zaniya ya cire bashin jingina sai ya bashi saura bai ne tabaka idan sun kai ittifaki ga rigar sun kai ittifaki ga kima talafa fi kadar haƙƙi amma sai suka yi saɓani ga kuɗin jinginar kuɗin da an ka bai an ka da riga yau shi suka saɓani ga kai farahanu shahidun to shi jingina shi zai ba da shaida da kadar kimati da gwargwadon kimarsa eh sai a ce to kimar rigar hon to rigar man goma nawa ya kamata a jinginar da ita tsakanin man biyar zuwa man shidda zama da haka ita riga ita za ta ba da shaida ke nawa an ka jinginar da ke ita za ta yi shaida ita riga wai da rahim sai shi mai ba da jingina shi rantse da nabi za'iri idan shi wancan ya tsura kuɗi da yawa yake ka zani to shi mai ba da jingina sai ya rantse ya ce a ni ka zani karɓa ga kika wa bi ainin rani inda sun kai saɓani ga ainihin jingina wanga ce riga ce wanga ce bargo ne ƙaunar murta hini to zance zancen wanda ya karbi jingina ne wa bi kawamil ma bihin rahanu a cikin kasancewa abinda an ka bada jingina da shi in nan ne suka yi saɓani ya halifa ni duk sai su rarrance wato sabu sai a yi lissahin ta min huma gare su su kai kudin ka nawa kama wanda ka bayar ya ce kaza kai kuma rigar ka nawa ta kama kaza ce to cire ka ba shi saura wa ma lil abdi ma'ahu idan ya karbi jingina bawa ya ce na karbi jingina bawan na har dukiya ta yi shi ko mai gida mai bawa ya ce ni bawa ɗaya ni jinginan ma ban da dukiya ta yi alƙaunu ƙaunin ne zance zancen mai bawa ne wanda ya bada cikin da mun gama wannan magana saɓani wala ya sun burhanu ma la ya juzu bai bai inganta a jinginar da duk abin da bai halatta a saisuwa duk abin da bai halatta a sayar ba to bai halatta ba da shi jingina da halin ta kowane hali wala tuqbalu da'awal midyani rahanan inda gari ne kuma ba a karɓar da'awan mai wanda ake bin bashi wato midiyan ya ce zingina ne inda gari ne ko wanda ka bin shi bashi ya ce bashin da yake bin sa na jingina ne ba a yarda illa bi bayyana ce sai an samu shaidu ala abdihi ya hana akan cewa ya karbi wannan bashin na jingina ne sai an samu shaidu waya sai huranin musha'i ya halatta a jinginar da abin da ake hide kamar gona hilin gona ya halatta wa in kana baki lahu lazimahu taslimuhu wato idan gona ce sai ka raba biyu ka jingilar da rabi to kaga sauran naka ne to sai ka miƙa wannan wanda wanda an naka ɗin wanda ka jingina ka bashi shi riƙe rabin kai ka riƙe rabi bisharikati don ku yi tarayya da kai da wanda ya karbi jingina wa in kana ligairi in ko ya zama rabin ba naka bane rabi an naka rabi na wani da shi kenan nazalal murtahin ma'ahu shi wanga wanda ya karbi jingina yau zai sabka tare da wancan abokin tarayyar mai jingina manzilatin rahimi sai ya koma matsayinka shi wanda ya karbi jingina sai ya koma matsayinka su yi tarayya da shi da abokin tarayya ka wanda kuke rike da gona a da kai yanzu kamar an zare ka an sallame ka sai wanda ya karfi jingina ya zan ne mai tarayya da kai eh ka raba gonan zai ka bashi jingina rabi to wannan wanda ka bai rabi ba dole ya koma hannunsa ba don ku yi tarayya kai da shi kana rike da rabi yana rike da rabi hmm. in ko ya san dama rabin annaka to wanda ka ba jingina sai ya koma kai su yi tarayya shi da abokin tarayyar kanada kai an sallame ka sai ka kawo kuɗi an gani to ina a'a kai adda gona sai ka raba ta biyu ka jinginar da rabi kai za ka riƙe gonar duka ko ko za ka ba da rabin wanda ka jinginar to shi ake nufi sai ku yi tarayya da kai da mai jingina kana riƙe da rabi yana riƙe da rabi don ya yi tarayya da kai ya riƙe rabi ka riƙe rabi in ko gonar dama ku biyu adda sai ka raba ka jinginar da naka yanzu sai ka miƙa mai naka ya riƙe ya tsaya matsayinka su yi tarayya shi da wancan ɗan uwan naka yana riƙe da rabi wancan mai rabi yana riƙe da rabi ka gane to na don an jinginar sadda ba a yi jingina ba an ba shi wani abu ciki to ai magana jingina ya ta kawon dan ba gonar shi bace amma da aka kalli kuɗi ne ta zama tashi hukuman lamilkan a hukunce ba abin da za a yi nan sai an tambaye shi to za a yi kaza hmm. ba ba shi za a yi ya yi noma ba shi ai rike da ragamarta ba abin da za a yi cikin ta sai an sanar da shi sai ya yarda ba a sayarwa sai ya yarda ko da sayarwa za ka yi ba ka sayarwa sai ka faɗa mai ya yana iya ta bai yarda ba sai an bashi kuɗinsa sai dai a yi sulhu da shi ce to ka bari a sai a gaggauta a biya ka in ya yarda a haka in bai yarda ba ko ka ta zuwa da ko sai ka samu kuɗi ka ba sannan ka bai da gonarka an gane wato mahi yau mutane ana magana jingina da an ce ga jingina sai ga mutane yau na ba. <laughs> eh ya samu banza zai samu kuɗin banza eh ya rike gidan mutane shekara goma yana karɓa haya kuma a kawo mai kuɗi ne lahiya lumi ɗan damara <laughs> damara ce wannan haramun ne wanda duk ya ci wannan ya ci wuta eh jingina ba a amfani da jingina wanda duk ya yi ba da jingina ya shaɗanta zai amfani da tun da nan ta ɓaci duk abin da aka gina an gina shi akan haram har a gama jinginar da ake amfani da ita shine waccan da muka yi magana farkon babin ciniki wala huwa hamsu rahanan samani ka sai dan mutum abu ya ce na kuɗi kace babu kuɗi babu kuɗi ya eh, to na sai dan ma amma zan rike shi jingina sai ka kawo min kuɗi to wannan kana iya ci gaba da amfanin ka don in ya lalace na kai lalace bai ba ruwa ne an gani ka ba ma mutum mota ina kuɗi babu kuɗi to na sayar mota na sayar yau za a kawo kuɗi kaza to ban ba da mota ba sai ka kawo kuɗi na yanzu tana zaman jingina gare ni sai ka ci gaba da tuka duka in tabbuga ta ka tabbuga eh injin ta buga ta ka tabbuga <laughs> eh, ba ruwa ne zai to ashe motar nan ta lalace ce to Allah ya zawaki sai yi zuwa ga ɗan wata ya eh? waya waya bata motar to ka bata motar ka eh ai tana ta kashe na aka ce ka hau waccan da aka a karbi kuɗi na ramce ta ka ce shi ne ai wannan ka sayar amma ba a ba kuɗi ba zama da aka tana nan zaman kuɗin da an ka sai da ita da ita to in gurgar da za ka yi mata taka ce kake gurzaci guninka in ta lalace sai dai a yi majaje ba ko ko ba a baka shi kenan ciniki ya kwance tun da ta lalace to ita za a yi amfani da ita don wannan tana cikin hasarar ka in ta halaka taka ta halaka don haka shari'a ta yarda alharaju bid Mani, duk abin da yake in ya lalace a hannunka ba za ka biya ba to bai halatta ka ci riba da shi bai halatta ka yi amfani da shi alkharaju bin gamani tare suke kai adda hasara eh to kana iya amfani da shi ba kai adda hasara ba eh to duk amfanin da ya samu tattara a kawo ma kuɗinka ka bayar an gane ko wannan shi a shari'a Allah amma nau'in damfara ne mutum ya karbi gidan talaka matarsa ta haihu yana son abin suna babu ko kuma abinci ya yanke ga 'ya'ya ba ya da zai ɗebi ɗaki biyu ko uku ya bayan jingina sai ka zo ka yi kunzugu cikin ɗakin wai ga ka samu banza to ka ci ma kanka bala'i Allah ya sa mu gane masu yi su bari halaka ne don mara ne na eh eh a'a ai ka sai kai dai kai ta amfani da ita in ta lalace ta ka ta lalace ai cinikin ku bai tashi ba in za ka walwale wannan ciniki sai an kai kotu ba wanda zai walwale wannan ciniki sai kotu ko kuma in ta lalace ta eh, wannan kuma kala daban shi ma bai da iko ya ce ya maza sai dai ya nemi a mai ikala na shi ne aka ce maka ba a sayarwa shari'a haka ku ɗauka haka take zubi daidai da son zuciyar mutane kowa ya sai ka shirya abu cikin tunato tun da bai kaza ba saboda haka yanzu ni ya halitta in yi kaza san ba haka shari'a take ba komi tsaye yake na musulunci duk da sa wando wace kafa an gace ka fara sawa wace an gace ka fara cirewa to haba addinin da bai bari ka sa wando ya da kaga dama ba shi zai baka kai ciniki da kaga dama. Allah muna da dama mu ce to daga nan zuwa rana ita yau eh. na kai wannan rana ita wani yawa kawo kuɗi wajen kiya wurare tun daga nan ya ɓaci hmm. tun daga nan ya ɓaci ah, ka sai wannan daga yau tun daga nan ciniki ya warware za rana ita yau rana ita yau da yawa ka kawo kuɗi wajen ciniki ya warware yawa sai dai in cinikin khiyari in cinikin hiyari ne za a ɗebi lokaci daga nan zuwa rana kaza za shi a to in wannan ranar ta zo baka kawo kuɗi baka dawo da abin ba kai wanda ka saya ko kuma shi in shi ya ta zaɓi bai zo ya ce a bashi kayan sa to ciniki ya zauna shi ba magana lalacewa ciniki a gaba Ciniki ya zauna eh zaɓi kenan ina da shawara sai ya wako ina da shawara saye ko sayarwa abin nan sai dawa ko abin nan sai ko fashi eh ko wani na iya shaɗantawa ya ce to ina da shawarar sai ma ko fasawa ko ina da shawarar saye ko fasawa to kwana nawa kwana bakwai idan aka kai kwana takwas wanda duk adda khiyari bai dawo ya ce na fasa mutu ciniki ya zama eh, to sai kwana bakwai ya cika karbakan eh. na yi alkawari kawo kwana bakwai eh sai kwana bakwai ya cika ban samu kuɗin ba eh to na da in ce a wurin litinin ba akwai kotu ba eh to ko mu kai kotu sai mun je kotu tun daga ga shari'a me yasa ba a kawo kuɗi ba ban samu ba a ah, to sai a je kotu ta ɗebi lokaci eh, eh. na'am tana zaman kuɗi eh shi ne ko ina kana iya zuwa da ita amma ka sani ne kai an da kuɗi shi ba ka ce ai wato duk abin da yake in ya lalace naka ne ya lalace to kana iya amfani da shi kana iya cin kuɗinsa an gane ko eh yanzu kamar shi gidan ka karɓa jingina sai ɗakunan sun ka zube wa ka gyarawa ka ka gani saboda haka bai halatta ka ci kudin jingina ke gida gidan jingina amma in ya zan kai ka sayar to sai ya zan ka ke ta gidan jingina ne a kawo kudi sai kakunan duk sun gaba da ka sun gaba da eh zama da haka sai shi yana da dama ya ce to tun da gida ya lalace na haka sai kuma shari'a ta goyi bayansa tun da kai ka kashe gidanka kun gane ko kun ga bambancin jingina rance da jingina ciniki rabin jingina ta ciniki ya halatta ya amfani da abin da aka yi jingina amma jingina rance ka ranta ma mutum kuɗi baka yarda da shi ba ka karɓi wani abu nashi ka aje don me domin in abin nan kuɗinka sun ka kasa hitowa ya zama abin nan zai iya biya ka kuɗinka to sai ka karɓi rigar jingina ka kai ta sata sai da an kai wata shidda sai kuɗi sun ka karam gashe nawa za a sai da ita ta mutu to me za a sai a biya ka kafin bai halatta eh, amma kai ne kai sai da riga ina kuɗi babu kuɗi ce to na riƙe rigar nan jingina sai ka kawo kuɗi sai kai ta sawa kamin wata shi da riga ta mutu ko da ya taho da kuɗi ya tarar da riga kuma ya ce a'a <laughs> shari'a zai ta goyi ka kashe rigar ka ba magana kuɗi an gane ko jingina wadda ta halatta a yi amfani da ita ita ce jingina ciniki ba ta rance ba na na eh? a jingina an ce ma rance ne za ka ba mutum rance na kuɗi amma baka yarda da shi ba sai ka ce to sai ka bani wani abu na ajiye don in ka kasa biya na a sai da wannan abin a biya ni wannan sha jingina

shi ne zai amfani da ita amma in ta buga wannan rabin kudin da ya karɓa zai dawo da shi ya ce zuwa gyaran motar labar to ku bari mu kara da wa man rana ala qadarin ma'ayyanin thumma akala ziyaratan alayhi sara ranan bil jami wato mutum ne wa man rahana wanda ya bada jingina ala kadarin mu'ayyana bisa gwargwadon kuɗi a yanzu kai ne kana da riga ta naira dubu da ɗari biyar sai ka jinginar da ita a ɗari uku sannan sai ka dawo ka ce a ƙara ma ɗari uku to yanzu riga ta koma jinginar ɗari shida sara ranar biljami an gane ko? kyau to sai mu dawo kuma falau a arada rana fadili yau kai ne kake da gona sai ka jinginar da wani ɓarayi da ka jinginar da ɓarayi sai zan saura ɓarayi to wannan ɓarayin kuma sai ka ce kana so za ka jinginar da shi amma inda gairar marka ini ba wancan da ka ba jingina farko kake so ka jinginan ma ba a'a wani ka jawo kuma na jinginan ma labba rabin gonan nan ka taho kai kuma ramadan in jin gidan ma da rabi kun gane ko ta kifa ala ibnihi sai an tambayi labo ka yarda za a jingina ma ramadan rabin gonar da ka jingina ka yarda in ya ce ban yarda ba sai dai a gidan mai sai a bashi hmm. to an ji wannan yanzu ya yarda an jinginan ma ramadan labba na rike da rabi ramadan na rike da rabi to an ka to wajen biya sadda za a mayar a karbi abin wa yi al-awwal sai a fara biyan labbu an gane ko fil istifa wajen biya wani ma to duk abin da jingina za ta haifa duk abin da za a samu lokacin da jingina take hannun ana jinginarta na rabbi na mai ita ne in mota ce an ka ba jingina duk kayan da an ka ɗauka kuɗin da an ka tara na mai mota ne ba na wanda ya bada kuɗi rance bai in gida ne an ka baya haya duk wata an karbi kuɗi na mai gida ne ba na wanda ya bada kuɗin jingina ba an gane ko wa Makatu, kuma ba shi abinci alaihi yana kan mai jaka shi wanda ya bada jaka jingina shi zai kawo karan da za a bata da ruwa da duk abin da take bukata kai ko tana gidan ka dafi wani kaji hukuma ɗiyan da ta haifa idan jaka ce ta haihu ɗiyan nan na ta ranin ma su ma duk sun shiga cikin jingina ba a karɓa sai an kawo kuɗi duka in an kawo kuɗi duka sai a gama duka a bayar ka firakin na kamar ɗaya bayan dabino ka ba da gonar dabino jingina to sai ta yi yabanya irin wanda za a iya ɓallewa a je a dasa to naka ne amma suna nan cikin jingina sai ka kawo kuɗi a baka ka balle ka je ka dasa amma ban da gashin tumaki idan kawo jinginar da gargen tumaki waɗanda ake yankan gashi in lokacin yankan gashi ya zai ka ɗauki almakashi ka je ka yanko ka to ta sana'a ka da shi wallaban banda nono idan ka jinginar da tumaki ko awaki ko shanu ko raƙuma masu nono kullum za ka ɗauki komin ka kaje ka tatsa nono ka toka ka sha kai mai shanu a ba kai ka bada abinci ba na eh eh ita bai jingina ta ɓaci ko da aro an ka bashi ko haya ko haya an ka bashi jingina ta ɓaci ya dawo hannun mai walau bi aratin can ga can baya ita zai wa malul abdi haka nan dukiyar bawa in an dinginar da bawa dukiyar duk kwadagon da yi zai kawo gidan mai gida ne shi mai shi eh illa an yi shari'a mu sai fa in shi wanda ya karbi jingina ya ce to har kudin bawan duk sun shiga cikin jingina to wannan sai a yi ta tarawa can wala ya taba adu ya taba kudin kada kuma ba a wato bai sasantuwa da sasanta biya kamar ka jingina da riga goma a fan goma ko wace riga fan ɗaya to sai ka taho wajen biya an kawo fan tara to ba ka a baka riga tara ba saboda haka wannan abin nan fan guda ko wace riga tana nan matsayin su ne sai ka kawo fan guda a hada a baka in ma ka biya naira goma saura goma to kowace tana nan a matsayin naira in ma ka biya saura su ne ku tuna nan kan kwabo kwabo sai ka biya balma ma kiya ba huwa ne. duk abin da ya ragu to yi gudan za a rike su da wannan raguwar sai an biya duk waya yajuzu al-intifa'u yi filbai to kun ji na ku ba hmm. Waya yajuzu al-intifa'u bihi fil hmm. ya halatta ayi amfani da shi in dingina ciniki wacin da muka magana wadda aka yi ta debate eh na bai da wannan istirar ya halatta ka shartanta amfani da ita inta ta ciniki eh na da ita haya sai a karbi kudin ka aji da gonar da kuɗin nan yadda aka kama kudin ka sai ka ɗauki kuɗin haya gona da gona ka ba mai shi kayan shi haka ake ma kai ka karbi haya eh ka karbi haya ka noma ba eh, ka aje kuɗi eh, ba na gida sai eh. ka hayan ta kaza eh ni zan noma eh ka aje kuɗin eh in an kawo ma kudin ka na lamce ka ɗauko kuɗin haya da gona ka ba mai shi ja'i a a a'a gona ake saida shi kudin shi za a bashi a bashi kudin shi sai da gona ta kai ba wato kai kai an riƙe da ragama gona ba inda za a sai ita sai da yarda ka sai kudin ka ya dawo kun gane wato ku lura da da shari'a kai kai da ka karbi jingina kai ake wa kaffa kaffa don kada kuɗin ka musalwanta don haka aka tsatsare tun da kai abin da kai don Allah kai don ramce ana ba da shi ne don Allah jingina ba ta da bambanci da ramce wanda ya karbi jingina gida kuma ya sa gida haya ya karbi kuɗi bai da bambanci da wanda ya ba da rancen naira goma a dawo mai da ashirin duk ɗaya suke ya zan bashi da ruwa ya halatta to haka wancan yake wanda duk ya halatta wannan mutum ya bada rancen naira goma a maidan mai da ashirin to zai halatta a karfi gida jingina a sa shi a karfi kuɗi abin da ya haramta wancan shi haramta wannan don dorance ne illa wanga babu aminci ciki wannan kuma akwai aminci shi a bambancin wannan ya yarda ka tafi ka yi amfani da kuɗinsa in ka gama ka dawo mai da su wannan ko bai yarda da kai ba yana gani in ka karɓi kuɗi na da shi kenan saboda aka ce to ka wani abu in aje sannan in baka sai ka karbi wani abu ka aje ka bashi rance in lokacin biya yayi ko kai nemi kuɗi babu sai ka ce ko ka ce ma alƙali na bawa ne rancen kaza na jingina bai biya ne ba amma ga abin ne wanda ni karɓa saboda haka ina so a shiga mu sai alƙali ya kira shi sai na kuɗi sai babu ce to a je a sa wannan kasuwa a saida a kamin kuɗi in an ka sai an kama alƙali kuɗi ya ce nawa ka karɓa ga rai ya ce kaza sai a ce a bai shi ko bai saura an gane ko shi an shi an jingina ramce ne da rashin amincewa Allah ya ta wala na'am shi jingina ana yin wa'adin ranar biya a ya danganci yadda sun kai eh to shine na cewa to za a ɗibi adadi yana yiwa a ɗebi adadi ko kusa ko nesa in aka ɗiba eh sai ya san cewa mutum bai kawo ba eh kenan an samu a kai ga alkali kenan alkali shi zai raba in eh, har ta buwa ya tsakanin ku kai da shi eh. na kudin gayan eh eh eh wannan sai sulhu ya halatta ko sulhu ka ce to kuɗi sun taru ina so in baka samu kuɗi ba ka zo da sulhu in baka wannan ka biya ne da shi in baka gidanka wannan ba da sulhu ya halatta sai eh, yana iya cewa bai yarda ba sai ya fara kuɗin kai na kuma nan kuɗi نعم ايه ايه ايه ايه I was in za ka ba da shi watan sha ɗaya ɗaya ne wata sha ɗaya shi ne Nuwamba ko? ya? ko kuma watan abin nan watan zulkida na musulunci to kana koyon ka taɓa wannan kuɗin sai da rura ta kama ka ta naira dubu to kana iya ɗauka wannan naira dubu biyar da kuɗi ka je ka jingina da zuwa karɓi naira dubu ka to ka yi ka in ka samu naira dubu sadaka ka je ka ba da a baka ne da ka dubu biyar lokaci kun ka je ka biya sadaki na halatta ma da sharaɗi a rufe bakin babu eh. ko gaba ina karbi amma ban da jinginar rance zai halatta ya amfani da ita kuma ya sake maimaitawa eh wa yajuzu tiraqul intifa'u bihi fil bayti la bil ardi ya halatta a sharɗan ta yin amfani da shi in jinginar ciniki ce amma ban da jinginar rance shi ne ga kuɗi na abin nan ga kaza ma ka bani rancen kaza zuwa rana kaza in ni samun kawo ma ka bani abin shi ne arzi wannan bai halatta ya yi amfani da shi akalahu da bai yi ba idan kai abin nan eh, eh, abin nan mai jingina wanda aka yi jingina bayan tana wurin jingina sai kuma ka wace ta shi kake so ka sayar ya inganta walan ya kulla wa abu ko ba da maka ce na cire ka bari abawa ne sai da in ka riga ka wace ta shi mutum amma a wurin idan kuma gana wurin jingina sai kira yi mai je sai da jingan yake ba ala ijabatul murtahin to ciniki yayi amma sai a tambaye shi ne karɓar jingina ka yarda shi wanda ta kira wannan sai in yi yarda shi ke sai yi da annahu jina idan yayi da awaki rahin wanda ya bada riga sai ya yi ga da awakewa ai murtahin shi ya bada izinin a sayar ni a jala ba a gaggauta biya ne halafa kiran ke haka sai rance shi ne izini don a sai a biya shi in ya rance wani ajiyar sai a gaggauta a sayar a biya shi ne wa fi ibiki ne musiran yunfagu idan ya bada dingina bawa kuma yana da wadata sai yanta bawa bawa na wurin dingina yake ya yanta shi sai a zartar da wannan yanci wani ta'ajjar sai a gaggauta ce kawo kuɗi ne a bashi yanki ya yi kawo kuɗi ne sai ka kawo kuɗi a bashi shi kenan bawa ya zama ɗa an sallame mai gina. jingina wafi usuri inda ya zan baya da ya yanta bawa kuma gashi talaka yin sai a dakatar da bawa bayan a bada mala in ya samu wata dukiya na haza ko na ciza yanki ya zarce ko sai a zartar da yankin Wa'illa idan bai samu kuɗi ba bi a tuddai sai a sayar da shi ga biyan wannan baki da kadarin da yi gwargwadon bakin jingina idan bakin zai ci suluki ne sai a kasa shi uku a sai da kashi guda idan rabi ne sai a sai da rabi in duka ne sai a sai duka don a biya bakin jingina kasti la bihil amata kamar inda an ka bashi ya ba da baiwa jingina to tana zuwa gida tana ɗaukar mai ruwa tana koma gidan wanda ko ko zuwa cinto a ke yana kwana da ita sai ta yi ciki sai ta shi ma haka za a yi in yana da dukiya sai a gaggauta ta koma umu wani ba idan aka buga sama da ƙasa ba a samu kuɗi ba sai a sai da ita a biya bashi wa wasu da bi gairi ibnin jana shi kuma wanda ya karbi jingina baiwa sai ya take ta ba da izinin wanda ya bashi jingina ba to wani inda in ko shi ya bashi dama ya ce take ka ya tsuru jingina ta baki wa asahu bi qimatiha sai su zaniya a yi mata kuɗi ya cire nashi ya bashi saura wata firu umma waladi sai ta koma umma walada ha to shi wanda ta koma ta murtahin ta zama umma walada da shi murtahin ha eh a bai da yawa faslun dama ba biyu a cikin kitabi wata tuzul wakalat wakilci ya halatta fi kulli ma yaqbalu niyabata da duk abin da ke karban niyaba wato na'ibanci min gairi ikibar ba tare da lura da radal muwakkali alaihi ba tare da lura da yardar wanda an kai wakilci a kansa ba eh, idan ka ce ka wakilta wani da shi kula ma da siyanka ko ya kula ma da bayan ka ba sai bayan sun yarda shoki shoki ji wajen kula da su ba shi ne mawakali a laifi wa huduri ba kuma sai yana nan ba dan ba shi da abin wala ta ba da lirin wakilta wannan wa aslubu ya samu kuma ya cire wakili bayan ka nan a jika cewa ni kai a wakili na da abu ka ba, kuma daga baya ka zo ka ce ta na cire ka daga wakilci illa wakilar hukuma sai dai lauya wakilin hukuma ba da shuruɗi in ya riga ya fara an fara ke kotu yana zuwa wannan wakilin hukuma ba irin lauyan gana turawa ba shi wakilin hukuma na musulunci kai ba ka zuwa shi zai tafi eh duk abin da za a yi shi zai yi magana a maimakon ka in ka zo kotu to ba a tambaya sai wakilin hukuma Eh, in kai ka zo kotu kai wanda ake magana da kai to shi ba ake mai komi alƙali ba ruwan shi ne ba kamar na tura ba kai zan sun dundun da kai an mai rayu wanda can na ta magana eh, in dai har ka zo kotu to ba maganar lauya a'a ana zuwa manya-manya ne a basu zuwa kamar daga gwamna abin da ya sama don dokar tana karkashin su gwamna kan su suka yi ta shi yasa ba su zuwa eh da tsarin dokar turawa akwai mutanen da sun shi ƙanyen zuwa kotu da irin waɗannan su ne ka tura lauya su je su ji mai hankali akwai mutanen da sun shi ƙanyen su an ka kiran kotu sai dai lauya yanzu irin su gwamna kwamishinan 'yan sanda ga su nan dai ministoci wasu manyan kusoshin gwamnati dai don su dokar ƙarƙashin su take suna sama da ita hau ƙarƙani don su suka yi to irin wannan wala 'yan yamliku al-iqrar wa sulh wal mubara'ata illa da ibni to kuma shi wannan wakilin husuma ba ya iya mallaka amsa laifi eh yake mun eh mun yarda ana bin ko ko mun yarda mun mu bai mallaki wannan ba wa sulha kuma bai mallaki ya je ya sulhu akan wani abu da ake yi ba wal mubara'ata ko kuma yayewa bai mallaki ya yaye ba illa bi izini sai da izinin wanda ya wakilta shi shi zai ce in ka je ka amsa laifin ko ko in ka je a sulhu ko ko in ka je ka ce mun yahi duk wannan aikin shi mu wakilin hmm. wal idlaqu bil bayt yaqtali al hulula wa thamana al mithl idan ka ba shi riga ka ce to ka sai da min rigan nan kaga ka ce kai sai da riga nawa bashi ko kudi hannu baka ce je ka sayar bashi ba baka je ka ce baka ce mai ta ka sayar da ita da kuɗin da ya kamace ta ba to wannan kalmar taka ya hukunta alhulula a sai a karɓi kuɗi eh tun da baka ce a karɓi kuɗi ba to in an sai a karɓi kuɗi eh musamman misali kuma a sayar da ita da kuɗin ilinta wannan idilakin da kai ya nuna haka hmm. wani shira'i a matin au idan kuma kace ta ya kaso min bayawa ko kace ta ka so min riga wa nawihi ko makamancin wannan to shi ko ya hukunta almunasiba ta sai mai da yawan da ta dace da shi ko riga da ta dace da shi ruwa amin shi kuma wakili a rigacce ne wato ma'ana bari bai kubalu ku ana karɓar magana ta yi zarrabi wa mashi in yake ya mayar za a yanta in yake abin ya halaka za a yanta ba ma kabdu min dalili amma karko kuɗi daga wanda ake bi bashi sai ka karɓi kuɗi wani au aba'u ko ko ka je ka biya wani wala bari illa bi ne? ba a karɓar magana sai sai ya kawo shaidun ya karɓo ko ya kawo shaidun ya biya an gane ku au ta zuku ko ko ɓangarorin biyu ko wanne ne ko wanda aka kai ma ne ko wanda aka kawo ma ya ce ya kawo ya gaskanta shi walil gari ne ta harifuhu annahu lam yaqdir shi wanda an ka karbo kuɗi wurin sa ya samu ya lantsar da wasi da yake ka sha billahi alladhi ba karbo ba walam ya'lam qabla wakilihi ko kuma ka ce ya ce ma mai dukiya ran eh baka san wakilin ka ya karbo kuɗi da ni ba wayan azulu bi mautin wakilihi kuma shi wakili ya tiya ya daga wakilci idan yan wanda ya wakilta shi ya mutu kai ne kan naɗa wakilin shi ko wakilin kai naɗa wakilin to kai wakilin kai mutu to shi ma nashi wakili ya hita an cire shi wa abdi haka nan in ka cire wakilin ka to shi ma ya ciri sun ciri ta yi wa bai ma amara hu bi bai ko ko kai wacce ta ji kace sai don miri ga sai kamin ya je ake ce bari je in canza riga in dawo kamin ya dawo da canji riga ka samu wani ya je koma gida kun yi ciniki ka sai da rigar ka <laughs> to ne zai sai wakilcin sa ya ɓaci wasu ilaci sai ko ka halakar da rigar kamin ya dawo wa iski ko ko bawa ne kace je ka dawo ka ita wanka sai da min bawa yake to bari je in canzo riga kamin ka kace kai wani kokarin ka yayi wa kai kamata in ce da kai ba na fi wata sai da ya dawo to mai gida da na dace ana sai ta ba'an wakilci ya tsari wani kullum yana da kala ilalu. kuma idan ka wakilta wani ka wakilta wani zaidu amru abdurrahman khalid wane ne to kowanne yana iya zama inda sanda bangaren da yake hmm, ya yi nashi aiki na daban illa an yi tare da a sai in ka sharkanta cewa duk abin da za ku yi ku yi tare to zai ku rinka yi tare wani mafi da tauki shi kuma wakili mafawari ya samu ya wakilta wani wato wakili mafawari kamar ka ce wani wakili na kake ga dukkan al'amura na to ka ba shi wuka da nama kenan to in aiki ya mai yawa yana iya jibin wani shi kuma ya ce wani na wakilta ka bangaren kasuwa ko bangaren gona ko bangaren dabbobi ko bangaren kula da yaren gida duk ana iya yana iya su mutum wa tasarrufi kuma yana da damar yayi tasarrufi har abin da baka sa shi ba alawar da masu da haka amma ya zan daga hukka ta maslaha wato abin wajen gyaran dukiya wani zakkar abin da masu da ilmi idan mun kawo ke da wakili da ke zo ka kawo min kaya ba shi sai mai dukiya shi ke nan yake ya tsawo da ya tsawo dukiyar nan ba shi ya tsawo sai ka ɗauki kuɗi ka ba shi kake zo ya biya ta ثم قلب ثمن جلد يبقتي جلد يأهل رضا قال ربي خلف sai ya dawo ya karbe su ya dawo ce mai gida kuɗin nan baka ba ni kamin in kai ta sun ɓace kawo wasu in je wani mu haram ko da sai da yawa yana tafiya suna ɓacewa yana dawa yana karɓa wani da ma'azin mali amma yau da yake zai ka sayo min kaya bashi ce ya sai kayan bashi a maimakon bashi ce kai yadda dai ina da kuɗi da in biya mai inda zai biya mu ni ke na sai ce kuɗin ajiyar da ya biya an gani wa kabarin iwada da ya ce mai gida ka ce sai bashi amma ina da ɗan sauran kuɗi ga shi na biya ya ce to ma da Allah shi ma albarka bai in biya ka sai an ka biya shi kamin ya kai gida sai kuɗin sun ka ɓace wata da mai wannan kuɗin sun ka ɓace na shi ne ba zai dawo a biyan shi ba

halatta a musulmi amma yadda la'adar take dillali shi ake ba la'ada kai ne adda riga sai ka ce madillali ga ta kaje ka wuce laka sayar in ka sayar zan baka naira ashirin yace ya eh, dallar sai in ya kawo sai ka bashi naira ashirin halal ne shi abdullahi shi ake ba la'ada wannan ma muke mata la'adan aiki a a sunan ka dai la'ada ke ba shi ne ba haushe mai lada ba ba wani ɗan ganin ilmi ba malam muna wurin akai aka biya ka saboda sai ya gamu wajen ka an aka baka kuɗi zai kace to na rubutu wani <laughs> ko dura mun kawai ma'arufa sai ka bamu wani abu na malam muna ɗaukan shi kyauta ko kuwa ya zama tilas sai ka ba bamu tunda an yi muna wuri to idan ciniki ya tashi ya za a yi ai bashi ya yi shi a ɓanna kan abin da shari'a ta ce wa ujiratu timsar tukar rubutu haifu ya kuni lilbani in rabi idan yau cinikin ya lalace sai mai riga ya dawo da riga ya ce rigar da ya bata mai ba sai a ce mata jami ya naira ishirin aikin da eh, ya yi ya ji, to ga su mai gida ake kawo sai ya ce na zu ni ya haɗa ce gari da kaɗa, kaɗari kai ko kai gari ganin ci gaba da canza sai an sai ciniki bai ba sai a wannan naira ashirin a haɗa da tamanin in gada a jiwonka sai a ba wanda ya kawo riga shi ko sai a jera mai riga a ce ci gaba da tallafi naira ka ashirin na nan in ta in an sayar za ta yi kuma da irin wanda aka yi suna wurin babu su zan mu karanta su ba babu inda ni ga wannan shi ne bangaren gado bangaren gado wai za a gara ilmata ulul kurfi lokacin da mutum ya mutu to za a raba dukiya sai wani mai kuɗi ne ya samu taimakon yan uwa ga sallah ne musu dinki to yanzu ya mutu saboda haka an zo za a raba ma ƴaƴa ne dukiyarsu to in dangin nan waɗanda an ka saba ɗan yan musu wani abu ga sallah in sun ka to alƙali zai ɗan gutsura ka dan ya ce musu to gashi kun san kayan marayu ne ko ya kuɗi tunda sun ka ba ka tashi amma kai riga tashi ta kai kai gida ma tashi ta kai to an an da kuɗi an wace kuma ciniki ya barkace to ina za a samu kuɗin da za a mai gama mai gida mai mai kuɗi ba a ci gaba da tsanar gida a sayar to ka shari'a kullum ba su zama kiki ana son kullum a yi abu da sauki amma billahi ne ya kai ya wahala kila yini ne uku yana talla ga ya yi aiki da ka in ya taho an ka cire naira ashirin an ka bashi da ka ciniki ya tashi da yi ba sai a kira shi ya kawo naira ashirin kai ko tamanin na asihun ka sai ka ɗauko ka haɗa ka ce to ga kuɗin ka ba Allah kai hakuri kai ko dillali ga riga ka ci gaba da talla tana nan yadda take ishirin ɗin ka nan za ku yi to in an sai to an yanzu ba na Allah da annabi a kai. shi wanda ya saya in ya saya naira ɗari eh. ya biya eh. kuma dole an bari da shi ne muke maka da yanzu da aka ba na shari'a bane ba na shari'a ba ne an saki shari'a shi za a ga ana ta karo da juna na yi muku misali da shari'a take kamar rediyon nan ga shi shi ana samu batir a ɗaura suna a samu talabijin a da nan a kunna wuta ta kama babu wurin batir waye ce a sa nan wani akwai wurin da lasifika za a sa bakin ko in an kasa abin da ke kawo ta na mutu na zuwa to haka littafin Allah yake da mutum mota dan dan littafi na nan da aka yi wani dan bukulet wanda ake na mota zai haɗa ma ga inda giya take ga inda giya oil ga inda injin oil ga inda wane ne to sai ka ɗauko injin oil sai ka zuba cikin tankin ruwa ka ɗauko motor ka zuba cikin injin oil sai ka ɗauki ruwa sai ka zuba su cikin tankin mai in an yi ki za su tashi to haka muke yanzu don wanda ya abin an ce bai iya ba saboda haka makahi su sun ka iya ka da abin ya namu ya rikici kuma ba mu zama ya sai an koro gare ta don wanda ya yi mutum shi ya san problem dinsa Allah to ya ba da ainihin direction na shi ne ƙur'ani. duk miskinan mutum da mugun hali ne da kyawun hali ne duk yana cikin ƙur'ani. da da za a shawo kai ne da wanda za a lallafa da wanda za a bi da takobi da wanda za a bi da bulala da wanda za a bi da zagi da wanda za a bi da kyauta duk kowane da irin ciwo ne akwai wanda za a shawo amma akwai wanda sai an huda an yi allura wani sai an sa wuka an yanke ciwon ko ba zai ba asibiti to qur'ani haka yake da dan adam da kasar littafin nan na mota ran nan mun tafi za mu je wani gari da wani mutum yana taka mota sai muka ga wani danja ta kunna sai muka ce wurin kane kawa muna zaton wani abu ne suka ce ba shi bane kaza ne sai muka ce wajen waɗannan aka so wannan abin naira ɗari biyu da hamsin sai aka sa ana takawa sai danja ta mutu yana ana zuwa da aka zo ya ce shi bai yarda ba sai makamikin sai ce mai inga ɗan littafin ya ɗauko sai ya ce mai kaga abin da ya mutu nan ga hoto ne shi ne ya mutu a a sayi ana zuwa da aka zai aka sa shi kenan to haka qur'ani yake yanzu ya kasan wannan misali da nayi an dauki injin oil an zuba cikin tankin mai an dauki ruwa an zuba cikin wani injin oil ka gani to an dauko fetur an zuba wurin ruwa eh. an fagiyar ba eh, ana son ta yi gaba to to kuma turki tana tashi to balle ne balle ta yi gaba an sa gaba ba ake so ta yi amma sai aka yi ribar an ka ce a'a ba haka ce to ai mun ci gaba mun gane gaba yake so kuma yana so ta yi gudu sosai amma ya yi ya sa ta riba kuma gara ne baya 1 kilomita ƙwarar da gaske to halin da muke cike ne yanzu Allah ya taimake mu gyara Allah ya taimake mu gyara